الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci na seven sisters wanda yake a birnin london a wannan yammaci na 25 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar wanda ya daidai da ranar 25 dai ga watan march 2025 mun taru a wannan masallaci ne albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan ne zama na 25 a jerin zamanmakin da muke yi a insha Allah ta'ala ya are in seven for the tafsir. We are still in Surah Al-An'am, but number 151. Inshallah, after the clarification in Hausa language, there is a summary in English. Now, so inshallah ta'ala we are still in this verse. Mm-hmm. So read it again. تعالوا atlu ما حرم ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولنا آيوي الله سبحانه وتعالى يا قاوة سيوي بداية ولن الله سبحانه وتعالى yake yi wa mutane wasiya da su allah madaukakin sarki ya kawo wasiya game da kara hada shi da kowa shi kadai za a bautawa shi kadai za a nufa da bukata shi kadai za a nemi cikakken taimako a wajen shi sai kuma magana akan biyayya ga iyaye wanda jiya mun yi karin bayani da shekaran jiya akan cewa ko da iyayenka sun mutu to biyayyarsu ba ta ƙare ba za ka ci gaba da nema musu gafara sannan kuma za ka ci gaba da girmama abokansu za ka ci gaba da zamanto cewa ka sadar da zumuncin da inda ba su inda suna nan da an sadar da shi siya in yi magana a kan na uku shine wala tuktulu da min imla kada ku kashe 'ya'yanku saboda gudun talauci Allah ya ce na hannun su kuma iyahun da ku da su duka in muke azurta su arzikinka ba wai arzikin ‘ya'yanka ba hannunka yake ba Allah ne yake azurta saboda kada ka ji tsoron haifar yara da yawa saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine yake azurta wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku yana sama da kuma abin da aka yi muku alƙawari don ana kuma littafi a tafiyar nan na na turanci wafi sama yi risko kuma ma tu'adun saboda kar mutum ya damu da abin da zai tuna arziki allah subhanahu wa ta'ala ya yi takaffuli da wannan kuma allah ne zai sai yake cewa na hannu na zuƙuƙun wa iyahu sai ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha hawa ma batana jiya kun faro bayani a daidai nan sai kuma allah madaukakin sarki ya kaddara lokaci ya halinsa sai allah ya kaddara lokaci sai ya halinsa ya ce a allah madaukakin sarki ce wala ta ƙarful fawahisha ma zahara min hawa ma bukan kada ku kusanci alfasha ma zahara min ha wa ma bakan na abin da ya bayyana da kuma abin da yake ya tuya kamar yadda malamai suke cewa idan aka ce alfasha to ya ɗauki duk wani abu wanda yake mummuna ne a cikin zunubai amma a cikin alkur'ani da yawa alfasha tana zuwa ne da ma'anar zina saboda haka a nan gurin Allah maɗaukacin sarki yana hana kusantar zina akwai hanyoyi da yawa na kusantar zina duk da kafin nan ya ke kira zina abin da ake nufi da zina shine mutum ya saka al'aurarsa iya samu iya daidai gurin kaciya ya shiga cikin farjin matar da ya aure ta ba ba a ɗaura musu aure wannan shi ake kira zina a Allah subhanahu wata'ala ya haramta zina ne saboda abubuwa da yawa akwai keta alfarma amma babban abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya haramta zina shine saboda zina ta ƙunshi Ta cakuduwar nasaba wanda duk da ya zamanto cewa da ta haɗu da ta wani ya zamanto ba uba ɗaya ba ne ya haife shi za a rasa wanda zai yi masa tarbiyya shi sa kuke ganin gantalallun yara da masu shan koken a wasu daga cikin ƙasashe saboda kasancewar ba su da mai lura da su Allah maɗaukakin sarki ya haramta zina ya haramta kusantar ta shi yasa ya hana abubuwan da suke kaiwa zuwa ga yi daga cikin abubuwan da suke kaiwa zuwa ga zina akwai kallo daga cikin abubuwan da suke kaiwa zuwa ga zina akwai kallo Allah subhanahu wa ta'ala ya hana kallon matar da ba taka ba ne Allah madaukakin sarki ya umarci muminai maza da muminai mata da su dinga rantsa idonsu kamar yadda ya zo a cikin suratun nu Allah ya hana kaɗaita da matar da ba muharrama ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mutum biyu suka haɗu idan dai mace da namiji guda biyu suka haɗu to na ukunsu zai zama shida idan mace da namiji guda biyu suka haɗu to na ukunsu shine shida ina fatan mun gane in dai suka haɗu to na uku su shida ne da haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa lallai yana da tsananin amfani mu kula da yadda yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa lallai mu kula da irin yadda zai zamanto cewa ana barin namiji da mace suna can suna ta kaita da juna wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda ya kamata a faɗakar musamman abin da yake faruwa a jami'o'inmu za a ga a jami'a namiji da mace sun zo sun zauna suna yin karatu tare wanda kuma da yawa yana haifar da matsaloli masu yawan gaske a waɗanda ba su taɓa yin zina ba sai a jami'a da suka fara cakuɗuwa da a mata akwai a wani yaro da ya taɓa kira na yake ce mun ya yi zina da wata mata aure yana son faɗa mai yadda zai tuba sai na ce masa ah, iya mata aure kawai ka taɓa yin zina da ita ce shi ya yi zina da mata da yawa amma dai ta mata auren ce ta dame shi hmm. a taƙaice dai yaron kwata-kwata shekarar 25 hmm. amma a tattaunawar da muka ya fito daga arewa maso gabas na najeriya a tattaunawar da muka yi akalla ya yi zina da mata sun kai ashirin iri-iri hmm. Daga baya, yawa ba tare ba ne irinsu da da yawa so musamman abin da ya fi cin tuwa ƙwarya a jami'o'in mana na najeriya shine zinan matan aure a jami'a tana da yawa akwai wata mata da ta kira da ta ce min malam ina da fatawa amma ba ta da daɗin ji ya ce to bismillah sai ta ce mun wani profesa ne ke ta soyayya da shi ƙarshe dai har waccan juma'a saura kwanaki takwas ta kira ne kira ta gida suka yi zina jiya kuma juma'a a lokacin da ta kira ni kenan shi ma ya gayyace ta gida ta yi zina mijinta kullum zai ba ta kuɗi ta tafi makaranta shi bai san cewa tana da wani ubangida a can ba akwai wani da yake ce mun da idan ya ji muryar mace da idan ya ji muryar mace sai ya yi waje amma tun da ya zama memba mss to ko taɓa shi mace ta yi baya jin daɗi baya jin komai saboda ya riga ya kama tsara hal misalan suna da yawa yana da matukar amfani duk wanda ya kai shi, makarantar gaba da sakandire to ya yi ƙoƙari ya sa ido daga yanayin yadda take rayuwa duk wanda ya zamanto cewa ya kai shi makarantar gaba da sakandare amma baya lura da abin da take yi su tabbas zai iya zama ya alkusa tarbiyya akwai wani ma'aikaci a ɗaya daga cikin kwalejojin ilimi yake ce mun a aji ɗaya in dai da za a zo a ranar monday da safe to za a iya samun cikin robot fenti guda biyu na kwallon saboda lalatar da yara suka yi a weekend yana da kyau mu gane cewa daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su yanzu shine hatta yaranka idan sun taka sun fara girma to ka kula wajen barin maza da mata suna sakewa ka dinga saka musu ido so da yanzu ana samun zina ta muharramai za ka yi zaton cewa ba aure a tsakaninsu babu abin da zai iya faruwa amma sai wasu mushkilolin sai su faru saboda haka yana da kyau iyaye su kula da movement ɗin yaransu maza da mata yana da kyau iyaye mata su kula wajen canza andawayar kayan ciki a gaban yaransu maza waɗanda suka taka suka fara girma saboda wani lokacin ta hanyar nan ake koyan zina yanzu akwai waɗanda har mahaifansu mata suna sha'awarsu ana samu so yana da kyau ba ce dole mace sai ta zama cikin hijabi a gaban yaranta ba amma dai ta kula sosai wajen ta ga cewa ba ta fito da tsaraici a gaban shi zina haramun ne kuma haramci mai tsanani Allah subhanahu wa ta'ala a da yake magana a kan sufofin muminai a suratul furqan Allah ya ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar su ne waɗanda sasa ba ta haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani mana Allah madaukakin sarki shi kaɗai suke kira wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai ce wala ya yazunu ba sa yin zina so zina tana daga cikin abubuwan da suke rage imani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min babu yadda za a yi mazinaci ya yi zina alhalin yana momi in mutum zai yi zina sai an ɗage imaninsa sama inda zai mutu kaga ya mutu ba ne ba kuma ko an dawo da shi ai ba a yin ɓari a kwashe daidai saboda haka shi yasa barin zina yana daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda mutum zai iya neman rahama Allah da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane waɗanda suka ga dutse suka tsaya su fake da suka tsaya su fake a daidai dutsen nan sai aka ce kowa ya yi tawassuli ga Allah game da ayyukan da yi na alkai ɗaya daga cikinsu ya ce ya Allah akwai lokacin da aka yi wata yunwa sai wata daga ciki akwai wata ‘yan babbana da na su ne zane da ita ta ƙiyarta da aka yi wata shekara ta yunwa sai ta zo ta ce in ba ta adadin wasu dinari idan na ba ta adadin wasu pounds masu yawa ta ce in dai na ba ta za ta ba da dama ne zane da ita ya tara kuɗin ya bata har sai da ta cire kayanta dama tana da kyau ta cire kayanta ya zauna a tsakanin cinyoyinta kamar yadda mutum yake zai sayar da matarsa kawai sai ta ce masa ya abdallah la ta fugal khatar illa bi haƙi ya kai bawan Allah kada ka yadda ka buɗe abin da yake rufe ba tare da haƙƙinsa ba ya ce wannan ya sa ya ji tsoron Allah ya kyale ta sai ce ya Allah in dai na ya haka saboda neman yadda ka Allah ka buɗa mana munci sai dutsen ya ƙara buɗewa to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa tabbas yana daga cikin abubuwa yana daga cikin abubuwa waɗanda mutum zai tawassuli da su ya nemi tsari ya nemi biyan bukata Shi ne bai taɓa yin zina ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala da yake bayani kan sufofin mu'minai yace wallazina hum yin hati zo su ne waɗanda suke kiyaye farjinsu su ba sa aikata zina ba sa yin zina ba sa yin zina ba sa saduwa da wata mace sai wacce take matarsu au ma malakat aimanu ko kuma abin da hannun daman su ta mallaka ina fatan mun gane a duk wata zina haram amma zina da makusanci zina wacce mutum zai yi da makusanci ko makociya tana da girman zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa zina da matan makoci ta fi girman zanibi fiye da zina da roman mace sannan zina da budurwa bai kai zinibin zina da matar aure ba saboda shi zina da matar aure akwai keta alfarmar auren da kuma wanda yake da auren yana da kyau a kula sosai yana daga cikin abubuwan da suke jawo zina wasu daga cikin matan aure za ka ga mutum ya tsufa tukub sha'awarsa ta kusa ɗaukewa amma sai ce auro yarinya yabba na bakwai baya biya mata bukata ita kuma ba za ta fita ba saboda yana da kuɗi tana so ya mai gina ta ci yana daga cikin abin da yake jawo zinar wasu daga cikin mazan shine mutum yana da sha'awa amma kuma matansa duk sun tsufa so yana da kyau in mutum zai yi mata hudu idan zai yiwu in ya yi guda uku to ta hudun ya fata sai ya wuce hamsin haka ya dan ganga ya ga kamar shekarar malam kane sai ya ƙara ta hudu saboda zai zamanto yawanci sha'awar mace tana ɗaukewa da wuri kafin ta namiji to wasu daga cikin tsofaffin da kuke ganin su suna zina babban dalilin da ya jawo musu haka shi ne ba su da yanayi a gida akwai malamin bishiyar abdulwahab abdallah mama sunna ai da yawa duk kun san shi ko mm. kuna ganin shi a social media ko a tv ya dawo daga tafsiri a 1999 sai yake zaya mana cewa wannan shekarar da ya ya yi dan sulhu sai muka ce mala wani irin sulu kan ya ce abin da ya faru shine akwai wani mutum ne matansa duk dukkan su sun tsufa so duk wacce ya je ɗakinta sai ta turo ƙofa shi da ragowar shi su kuma duka sun yi kwala saboda haka sai ya mutu sulhu ya ce ita uwar gida haka kuke cewa kuma ko uwar gida farko ya ce to ta yi haƙuri a mata ɗan saki a sake ta sai a ba ta ɗaki ta zauna a gefe ta zaman 'ya'yanta amma ba ta cikin mata wala kuma sai ta yace sai aka sake ta shi kuma baba sai aka samu mai wata mai ragowar jini a jika sai ya aura shi kenan <laughs> sai aka kashe testin to ala kulli har wani lokacin akwai abubuwan da suke jawo zina daga cikin abubuwan da suke jawo zina wanda yana da kyau mutum ya kula shine musamman samari da suke sauraron karatun mu ta social media idan mutum zai aure ya duba da kuma ma dattijawa ga suna a gaba wanda yake da shirin ƙara aure yana da kyau mutum ya kalli siffan matar da zai aura akwai matan da idansu da ƙafafuwarsu ana gane cewa suna da tsananin sha'awa so yanzu idan ka auri mata mai tsananin sha'awa wacce tafi fi ƙarfinka za ka iya sa ta a zina eh. yanzu akwai matar da ta kai karar mijinta cewa ba ta samun gamsuwa a najeriya arewa aka tambaye ta aka ce so nawa kullum yake saduwa da ke har ba kya samun gamsuwa sai ta ce kullum yana saduwa da ita so shida aka ce ke kuma so nawa ne za a sadu da ke ki gamsu ta ce kullum tana buƙatar namijin da zai sadu da ita so goma sha biyu ala'adu za ka iya ah, to kaga irin waɗannan matan ba su dace da ma'aikata ba ba su dace da masu yawon wa'azi irinmu ba ba su dace da su ba sun fi dacewa da 'yan dako da 'yan ataɓa waɗanda kullum jininsu a tsinke akwai mata ita ma wani rubutu da ne akan matsalolin aure a ƙasar hausa ita ma da muka samu bayaninta a arewa maso gabar ita ma duk san namijin da ya shiga gida sai ta neme shi da saduwa wani lokacin idan ya shiga gida da gudu yake fitowa sai ta ce a kamo shi to gaga irin waɗannan matan duk akwai yadda ake gane su a ido akwai yadda ake gane su a ƙafa idan ka aure su za ka sha matsala su ma maza akwai irinsu ko yanzu din nan ina ingila ɗinnan nan sai wuce sati ba wallahi akwai matar da yanzu haka muna tattaunawa ke mun waya ta take mun magana cewa mijin da ta aura ya fi karfinta wacce shawara za a bata ta ce mu kullum kullum yana neman ya sadu da ita sofiya kullum ita kuma ba za ta iya matar a fuskarta da na gani tana daga cikin irin nau'ukan matan da ba su da sha'awa su ma akwai su akwai matar da kwata-kwata ba su da sha'awa su alakulli hal ka'idar wannan karatu ne domin a gane abubuwan da suke jawo zina wata zinar wallahi wani ba rashin tsoron allah ba ne ya tafi daga zuciya shi wani yanayi duk ni Allah zai rubuta mai zunubi Allah ya ba mu sa saboda haka shine ma'anar wala taqrabul fawahisha kada ku yi zina ma zahara mina abin da ya bayyana kamar ka je gidan karuwai mutum ya yi zina wa ma batsana wasu malaman suka ce shine kamar mace ta riƙi kwarto kusan kwarto ko na'am abin da ya sa nake tambaya ku saboda a hausar Ghana na san zai iya yiwa ba ma'anar sa ba kenan mace ta riƙi kwarto Wanda sai bayan mijinta ya yi tafiya zai zo ko kuma namiji ya riƙi kwartuwa wacce zai dinga zuwa gidanta duk allah ya haramta akwai mutumin da aka ce masa idan ka yi tafiya akwai halifan da yake zuwa gidanka saboda haka sai ya ce da matarsa ya yi tafiya bayan ya ce da matarsa ya yi tafiya kawai sai kawai sai ya dawo yana dawowa sai ya ga ƙatuwar jif. a ƙofar gidan shi ko da ya tambayi mai gadi ya ce wannan fa ya ce to an yi na yi da ɗan uwanta ne duk sanda kai tafiya yana zuwa to kaga wannan shi ne mama faɗana Allah ya ce wala taqtulun nafsa allati harama Allahu illa bil kada ku kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai da hai Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yana cewa jinin musulmi bai halatta ba jinin musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda na ɗaya idan ya kashe rai na biyu shine idan ya zamanto cewa ya yi radda na uku kuma shine idan ya zamanto cewa ya yi zina to waɗannan su ne abubuwan da suke halatta jinin musulmi amma in ba haka ba to jinin musulmi baya halatta sai idan an samu waɗannan abubuwa don haka allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yana yin kasheji ne ce zalikum wasakun bihi wannan shine abin da allah subhanahu wa ta'ala yake muku wasici da shi allah maɗaukakin sarki yake muku wasici yake so ku kula da su la'allakum taqilun ba don wani abu ba illa saboda ku hankalta mana wannan bayanin ana yin bayani ne saboda masu hankali ya zamanto cewa sun hankalta sun kula da waɗannan wasiyoyin har guda biyar malam read the verse again قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala says to his prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam O Muhammad tell them come I will cite what your Lord has prohibited you from Number one, join not anything in worship with Allah subhanahu wa ta'ala. Be good to your parents. Number three, kill not your children because of the poverty. We provide them and we provide for you. Come not near. This is number four come not here to al-fawahish. Al-fawahish either means adultery or fornication or either means all shameful sins, whether committed openly or secretly, and uh, kill not anyone whom Allah has forbidden, except for a just cause according to Islamic law. Mm-hmm. they are three. If he killed somebody, if he committed adultery, if my man, and uh, the third thing, if he turned off from Islam. This has commended you that you might understand. Now, we will go to the next part. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبأمر الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya hatta ya buluga shiddahu kada ku kusanci dukiyar maraya in dai ba da abin da yake mai kyau ba ana kada ku ci dukiyar maraya idan aka ce maraya abin da ake nufi da maraya shine wanda mahaifin shi ya mutu kafin ya balaga wannan shi ake kira maraya a musulunci saboda haka wacce wanda ko wacce mahaifiyarta ta mutu ba a kiranta maraya ba a kiran shi maraya sun ce a cikin dabbobi kuma maraya shi ne wanda ya rasa uwan shi saboda dama uban ma ba san shi hmm. a cikin tsuntsaye kuma maraya shi ne wanda ya rasa uwa da uba saboda su tsuntsaye da uwar da uban duka suna iya nemo abinci hmm. ina fatan mun gane Allah subhanahu ta'ala ya yi wasiya da yawa akan maraya da kuma yadda za a tafiyar da dukiyarsa idan aka ba mutum amana a suratul baqara Allah yake cewa wa ka an yatama suna tambaya ka game da maraya ul islamu lahum khair kace idan aka samu matsaya mai kyau tsakanin ku da marayu to alkhairi ne amma wa in tukhalituhum fa ikhwanukum amma inda za ku cakudu da su inda za ku cakudu da su to da da zai zamanto cewa ya zama alkai wallahu ya alamul mufsi da minal mufsi Allah ya san idan kuka cakuɗi da su Allah ya san wanda niyyarsa mugunta ne da kuma wanda niyyarsa shine gyara saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi wasici da a tsaya da dukiyar marayu kada a ci Allah yana cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim lalle waɗanda inda za su bar zurriya za su ji tsoron abin da zai samu wannan zurriya to su ma su ji tsoron to su ma su ji tsoron marayun da aka ban musu duk abin da za su yi to abu wanda yake daidai ma'ana kamar yadda za ka ji tsoron marayinka inda za ka bar su wanda irin yanayi za su shiga to haka ya kamata marayun wasu ma'an an ban maka ka yi ƙoƙari ka kula da kyau Allah ya ce ne kulu na yaquluna amwaral yatama zulman waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman saboda zalunci na ma ya kulu na fi butunin na abin da suke ci a cikin su wuta ne wata ya su launa sa'ira kuma da tsalle za su ga wutar sa'ira ina fatan mun gane inna ma ya kulu na fi butunihim naran wata ya su launa sa'ira Allah yake cewa ta ma hatta idza ne nikah idan aka ban masa dukiyar marayu to ka jarraba su idan ka ga sun balaga Allah ya ce to fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum in kun gane sun samu shiriya to ku ba su dukiyar su Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbum kada ku ce za ku yi ɓanna ku yi maza maza ku cinye kafin su balaga Allah ya kashe shi ya ce wa man kana ganiyan falisat idan kana da wadata to kakka ci komai daga cikin dukiyar maraya amma wa man kana fasiran fali a kulbin ma'ruf idan ko mutum fakiri ne to shi kuma fali a kulbin ma'aruf sai ya ci gwargwadon bukata ina fatan muna gani so ala kulli hal yana da kyau mutum ya kula da dukiyar maraya in ya kula da maraya Allah zai ba shi lada annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana wa ne tini fil jannati ka hatai ni da wanda yake kula da maraya to aljanna kamar haka muke nuna yan yatsun nan guda biyu kaga tseren su ba shi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya yi magana cewa ijtani saba al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakarwa ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakarwa yau da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce daga ciki ya ce akwai cin dukiyar maraya akwai na za a ga dukiyar marayan ma suke cinyewa duk iya yadda ka samu ƙarfi a kan maraya to ka yi ƙoƙari kada ka ci dukiyar shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin soto buha fa amma yatima fala ta ƙara fa amma yatima fala ta ƙara shi kuma maraya falata ta kada ka masa sun ƙarfi a suratun nisa da Allah yake cewa wa atul ta ma'amu wala ta al-khabitha bin tayyib wala ta kuru amuwalahun ila amwalikum innahu kana huban kabira ku ba marayu dukiyarsu wala ta tabbatar khabisa da tsayi kada ku dinga canza mara kyau da mai kyau kada ku ci kada ku je ku ɗebi dukiyarsu ku haɗa su da dukiyar da niyyar cinyewa amma inda niyyar kasuwanci ne kuma kowa za a fitar mai da haƙi shi ya halatta Allah ya ce innahu hukana huban kabira wannan zunubi ne wanda yake mai girma saboda haka ala kulli hal yana da matukar amfani kowa ya iya baki kokarin ya ga ya kiyaye dukiyar mutane kuma idan ya zamanto cewa dukiyar maraya ya zama ba za ka iya kiyaye ta ba abin da ya fi shi ne kawai kaka amsa kwata-kwata kaka amsa inda ya zama ba za ka iya kula da dukiyar ba kawai ka kamsa wannan shi ne babban abu wanda ya kamata mutum ya kula da shi saboda ya kula ya a wajen Allah Allah yake cewa ara'aitan ka zibu bidi Ba ka ga wanda yake karyata ranar tashin kiyama ba sai da kazalikal ladhi yad'u yatim wannan ne wanda yake tunkuɗa maraya yake tsananta wa maraya saboda haka akwai hadisai da yawa wasu sai inganta wasu ba inganta ba daga ciki akwai inda annabi sallallahu alaihi yake cewa duk wanda yake samun ƙeƙashewar zuciya mana mutum ya ji zuciyarsa ba tausayi kwata-kwata sai yi ƙoƙari ya ciyar da miskini sannan kuma ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taɓa kan maraya so wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen mutum zuciyarsa ta zamanto cewa ba ta ƙashi ba saboda haka mutumin da zai iya ɗaukan maraya ya riƙe ba laifi kuma aikin alkhairi ne babba mutumin da ba zai iya riƙe maraya ba to babu laifi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya taimaka wa marayan da abin da yake ganin zai iya saboda hakan yana daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya samu tsira ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hadda ya bulu a shudda har sai ya kai ƙarfinsa in ya kai ƙarfinsa mutane yana da hankali ka ba shi Allah ya ce wa hankul kai na wani mizani bil ƙis ku cika ma'auni kuma ku cika sikeli bil ta hanyar adalci abin da ake nufi da cika ma'auni shine idan za ka yi awo wani ya zo siyan kaya a wajen ka cika mai mudu kuma yana daga cikin cika mudu ko aikin gwamnati kake yi ka iya bakin ka wajen ka ga cewa kana zuwa ka iya bakin ka ga cewa ba ka yi dan gwashe Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wailul lil mutaffifin kwari na azaba ya tabbata ga masu toya mutu su ai masu toya mutu allazina idza kalu ala nasi yastawfun su ne waɗanda idan za su yi wa mutane au sai su cika mutu amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun amma su idan su za su auna za su nema a cika musu mudu amma in su za su auna to sai su tauye mudu mutanen annabi shu'ai Allah ya hallakar da su ba don wani abu illa saboda suna tauye mudu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin su a cikin alƙur'ani a cikin surori mabambanta suratul araf suratul shu'ara suratul ankabut surori da yawa suratul araf Allah ya ce cewa ila madiyana kawo shu'aiba mutanen madiyana mun aika musu ɗan uwansu shu'aiba ƙala ya ƙaumi ibudullaha ma da kun min ilahin gani yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku wani ubangiji ban da shi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum tabbas hujja ta zo muku daga ubangijin da haka ku cika mudu kada ku tauye mutu kada ku tauye wa mutane abubuwansu to a iya wannan tauye mudun da suke yi allah maɗaukakin sarki ya hallaka da su sai dai saboda yanayin lokaci kuma na san ba za a rasa tambayoyi ba insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu majalisi na 26 a gobe za mu ji ƙarin bayani game da sauya mudu wacce ita ce wasiya ta bakwai daga cikin wasiyoyin da Allah ya yi wa mutane a cikin wannan sura ta suratul an'am da izinin Allah muna fatan mu kammala surar daga nan zuwa ƙarshen azumi in Allah ya so ya yadda so gobe za mu ci gaba insha Allah insha Allah this time is question and answer any question either in English or in Arabic insha Allah ta'ala we can answer by the grace of God na'am wanda aka haife shi ba ta aure ba a zancen duka malamin mazhabobin nan guda hudu ba zai cika da maman shi ba amma zai ci gadon mahaifiyar Wani shi ne amsar tambayi, insha Allah raba mu da gyanzina ya ba mu ‘ya'ya na halal hudu tabbara ne cikin eh, speech ka ce wani malami eh, malam juma sun ji batun wata aka sauke wata aure ta kawai da ba baba dama eh a ba shi dama sai ka kara shi ya kara mata ya dan kara yi ba wai ya kara mata ba ka ce dan a ba shi dama ya tsara yawwa kawai ya ce kawai ya halatta in mata ka ba ka san ta a saki ta a wata ita kuma ke zaman yaya na eh, yanzu ita tsohon da ta zauna shekaru da yawa da wannan tsohon kaga kadin kali an she been deprived but in case baban ya ira sai mata an deprived wurin garden da ta education an da bi diplomacy an bata hakuri an sauke ta wurin kyau kan wannan matsayi ta matan ya za a iya compensate rashin da aka hana ta kamar hakkinta da aka hana ta cikin ka malam gaudi ya ce mun yi bayani akan yadda malam ya sulhu wata mace ya zamanto cewa an sauƙaƙe mata saboda mijinta yana da mata hudu duk su tsufa shi kuma yana da ragowar bukata ita ita matar da aka saki din nan aka ce ke zaman 'ya'ya shi ba za ta ci gado ba akwai wani compensating da rai ba wani compensating a shi gado ba haƙƙi ba ne shi gado yana zama haƙƙinka ne idan mutumin da za ka gada lokacin da za ka gaje shi ba wani abu da ya hana ka gaje shi so ba haƙƙi ba ne shi za ka ga in ka zo ana magana a kan abubuwan da suke ja a ci gado za kuma a zo a kawo abubuwan da suke jawowa za su ke cin gado da kuma abubuwan da suke yi hana mutum ya ci gado na ka gasu so ba ta da haƙƙin komai ba wani compensating an shi gado ba wai ladan zaman da ta yi da mutum ba ne a'a auratayyar da take tsakanin su ita kuma ba a aure shi ta yanzu abin da za ka kalla yanzu mutum in saka shekara talatin da matar shi in yi sake ta ba da gadon shi mutukar saki uku ne ko kuma saki ɗaya ne ta gama idda kafin kafin ya kafin kafin ya mutu sannan idan ka auri mace yanzu kana ji na mala auto ka auri mace yanzu aka gama daura aure amir ya sa muka shafa fatiha bayan minti daya ka tafi lahira za ta fara wallahi to kaga wannan yana nuna ma ba wai compensation bane yanzu wannan kwata-kwata ko zama ma ba su ba amma tana da gadon shi ana daura aure ko da minti ɗaya ne in muci ya mutu kuma haka ya faru a najeriya akwai da aka ɗaura mai aure a hanyar dawowa daga ɗaura auren suka yi asibiyar suka angon ya mutu za su ci gani. su gado ne yana nuna ma ba conversation ba ne ina fatan ka gani amir za mu yi yawa a yaga ta malam cikin magana a rabi audu yanzu kawai ka aure mace da ruwa su ruha. yariya kuma da muna cin dubu son dubu sai ka aure ta ana gorgoriyo, sai kai kai na tara ka ci amfanin ta wo ta haifi maka yara komai har ka zo ta ko ba su fata to ina kuri wa mara tambaya ne muke yi to ka rabu da ita kai ka tararen menene tararen ita ta ne ko yaya eh shi ma ai baba kaga duk wacce ya je wajen ta kulla kofa ta yi dukansu su ɗin ai akwai shekarun da mata suke kawa ba su da bukatar jima'i akwai shi kuma ai kaga a nan gurin abin da ya sa aka yi sulhun saboda shi baba matan guda hudu ne hudu ne shi ne a saboda ita ta kufa kamar mace ta yi laifi mana ta yi laifi mana ai ai ai mara gaudu a aure ma abin da ya fi wannan mahimmanci shi ne ginshikin aure shi babban manufa aure kenan ita ce manufa aure ta biyu bayan samun yaya ba to darura yanzu misali a ah, mara audu yanzu da ya ya yi zina da ya ya yi zina da kuma ita ya batta a matsayin matar shi wanne ya kuma a musulunci a fahimtar ka yanzu ba zata akwai da tijawa 'yan shekara tamanin wasu 'yan saba'in da biyar da aka kama sun yi zina da 'ya'ya yan kwaila masu talla masu shekara sha ɗaya ba ma kamil ko ba a samu wani ma a malam malam zai saka ta ai wasu daga cikin irin wannan ne duk wani dattijo tsoho wanda za a ga ɗan shekara saba'in da biyar ko tamanin ka ji ya yi zina da kwaila ko 'yan shekara sha biyar ka je ka bincika da ƙyar baka sama matar shi ta gida tsohuwa ba ci ni yanzu kawai fatawa ke so kamun a matsayinka yanzu da ya je ya yi zina da kuma ita wannan a rushe auren ta wanne yake a ganin ka yanzu ka zo ka same ta kalar lashe eh. kara da kurba dama ba ta shashe ka zo kada lashe ta ka koro mata kamar yadda ka koro muna eh. to wance fa yanzu fa to hali da muke ciki yanzu wasu sa'in ta yi ne abin da bai dace ba ki hankuri dai yau ga dai fitan bani hanya wani abu haka za saurare ka saboda gudun kada zai kai wannan laifin da a sideline sam sam dama ai duk bayan all alternative close shi ne za a yi wannan Allah ya babu dacewa lokaci ya matso to ya taƙaice da Allah abin da nake tambaya ne cikin magana da yake batun da bai batun matan aure hmm. da yi to wannan ka ce gobe saboda abin da ya rage gaba ɗaya minti ɗaya ne da sakwakuna gobe za ka zo ko to gobe in ka zo sai mu fara da kai Allah ya ba mu dacewa ina ga insha Allah ta'ala za mu tattara mu riƙe a nan Allah ya amsa mana ya ba mu albarkacin waɗannan kwanaki subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk